Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. muhawarar masu sauraron mu barkan mu da kasancewa a cikin shirye-shirye na studio kalangu barkan ku da sage saduwa da mu a cikin shirin muhawarar studio kalangu da ni malama hawa usman na shirya kuma zani gabatar muku a kan injina muna tare da biyano shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne kai tsaye da gidajen rediyo 34 a bukan da studio kalangu a faɗin ƙasar nijar gabaki ɗaya daga litinin zuwa juma'a daga karfe biyar na marece zuwa karfe bakwai sai kuma saudu da ladi da karfe 5 da minti 15 zuwa karfe 6 da minti 15 na yamma ku samu shirye-shiryen studio kalangu a kan facebook studio kalangu a kan yanar gizo sai ku www.studiokalangu.org Shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gaito muku masana su zo su ba ku karin haske a abubuwan da kuke ganin duhu a kansu. Mahara Studio Kalangu ta wannan karan ta taɓo fannin auren yara a jamhuriyar Nijar. Maudu'in namu shine auren yara da al'adu. ko akwai dabarun samun mafita a jamhuriyar niger auren yara na ɗaya daga cikin abubuwan da ke cima al'umma tuwa ƙwarya kishi 77 cikin ɗari na mata masu shekaru 20 zuwa 24 sun yi aure tun kahin su kai shekaru 18 idan aka kwatanta da ƙasar bangladesh da suke a kishi 65 cikin ɗari. auren yara na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cikas ga ci gaban ƙasashe musamman ma masu ƙaramin hini domin yana mai da hannu agogo baya wajen cimma murdan karni wanda suka hada da yaƙi da talauci da yunwa taɓarɓarewar hanyoyin ilimi da horo tun a karamin aji sai da daidaituwar sa'a tsakanin maza da mata da kare yara da tabbatar da kiwon lafiyarsu wasu lokuta uwaye na ba da 'ya'yansu aure ne saboda wasu bukatu na kuɗi ko kuma domin cika wani alkawali na daban ana iya kwatanta aure kamar wata kariya ce ga mace wajen gudanar da aikin banza wato alaka da mazan waje ko kuma ɗaukan ciki ba cikin aure ba da sauransu. sautari uwaye na rabawa ta hanyar addinin Islama suna ma 'ya'yan nasu auren wuri kamar yadda kuka ji mun taɓa wannan fannin a cikin wata muhawarar studio kalangu da ta gabata da wuya a shawo kan matsalar auren yara kwata-kwata saboda uwayen yara suna fama da talauci sannan kuma ga yanayin da ake ciki da kuma al'adu da suka ma mutane katutu to domin tunkarar wannan al'amarin na auren kananan yara wanda ke da illa matuka ga lafiyar yaran da kuma abin da za su haifa ya zama wajibi mu canza halayen mu domin kubutar da 'ya'yan namu wannan kuma su ne dalilan da suka sa muka tsara wannan muhawarar wadda a cikinta za mu taɓo fannin al'adun namu sannan kuma mu ji ra'ayoyin sarakunan gargajiya da kuma neman mafita kan wannan maudu'i mai matukar muhimmanci a dalilin haka mun gayyato muku da babban magatakarda na kungiyar sarakunan gargajiya ta ƙasar niger Amiru Albade Alhassan, sarkin tagazar jihar Talabere, da mayayi Lawali Dan Jumo, sarkin Soli Tagares da Koro a jihar Maradi, da Muhammad Wazo Dan Agale, sarkin badar gula a Koro maraɗe sannan kuma akwai aliyu iye isa mai nazarin al'amuran yau da kullum bakinmu mun gode da karbi goron gayyata na studio kalangu. madalla mu soma wannan muhawarar da ku wato mai nazarin al'amura na yau da kullum wato muna so mu ji kaman daga ina auren na yara ya samu tushe a cikin wurin Nijar. Assalamu alaikum. Eh, muna iya cewa armen yara yana da tushe a cikin galgajiyarmu domin a galgajiyance aure shi abu ne wanda ya shahi fami ce yallai biyu ne suke aure ba yara ma shi yasa za gani yaro ko yarinya tana karamarta za a dokanta a bata da aure domin a lisahinmu na da yarinya da ta kai shekara goma sha biyu ko huce haka wani bima ba a kai haka abinda aka sa a gaba dai a gani siffarta kenan ta fara canzawa ta fara zama ɗiya mace daga yanayin jikinta daga yanayin jikinta da an gani siffar na ya fara canzawa lokacin ana tsamma ta kai ta yi aure kuma a yawanci ma bakin lokacin da zaka ga mutane sun fara zuwa suna kwankwasa gidan iyayenta domin a tambayi a rami to shi yasa dalilin a cikin tradition kimu yake cikin al'adunmu ne yake me abin da ya kamata mutane su fahimta da shi a lokacin da in an tura yarinya mai shekara goma sha biyu ko shekara goma sha uku ko ƙasa da haka aure ta zuwa gidan mishi tana je gidan iyayen miji tana aiki tare da sarkota zaga kwana ma a gidan sarkuwa take jamin ba ta shiga ɗakin mijin da zai auranta sai an samu shekara wajen uku hudu biyar akalla dai an samu shekara uku kahin ta fara saduwa da mijin da aure kenan kun gani da shekara a ɗauka misali goma sha uku ko sha biyu muna kai wajen shekara goma sha shida zuwa sha bakwai kahin yarinya ta fara zama mace dai aure a misali to amma a yau wannan ya'ani ya canza kenan ya kamata dole mu ma fasa'an mu ta wannan bari ya canza ya ci gaba da in ba haka ba banna za a yi dan yau duk wanda ya kai ɗaya shi mai shekara goma sha biyu gidan miji gidan aure ya tabbata da armin huzata or yaro ba jiki ɗaya ne ba ga sawa a ce mutum ya girma mhm. kawal ba dibin siffar da za a yi ba a gani a'a da kusan siffar nan akwai abin da ake ce ma capacity intellectual kawal ya'anin hankalinta madalla shi ma ya kamata a ga a lura da shi sk ta kai inda za ta iya zama mace aure tunda mace aure babbar responsibility ne kawai abu ne mai girma mai himmanci gidan aure ne za ta je ta zamna gidan aure kuma akwai ka'idodi da ya kamata a ce ta san da su ta san yadda za ta zama da eh, mijinta yadda za ta zama da sarakunanta yadda za ta iya a ce ta iya girki ta iya kaza ta iya abubuwa da yawa dai wanda aka sani na cikin ɗakin armi mhm. to muddin bata kamo wannan hankalin ba in ta zo gida armi akwai matsala kenan shi yasa dole ne a tsaya wa'an abubuwan sai sun bi sun haɗu domin a ce ana iya kai yarinya gidan armi to madalla aliyu muna sake dawowa kanka mu zo gare ku mai martaba mayayi lawali dan jimo sarkin soli tagres a dakoro yankin maraɗi ko akwai wasu dokoki na gargajiya da ke kare yara daga auren yarinta salamu alaikum na gode lalle dokoki namu na gargajiya muna wayar da kan al'umma al'umma dangance da aure na yarinya ba ta kai ba muna faɗa ma masu garila ko wani haka taron aure ko suna ko ko tsakaninmu da unicef da finep suna ba mu horo kuma muna zuwa muna wannan gargaɗi wajen haka likitoci mu tara jama'a mu shaida musu irin illar da ake samu dangance da wannan aure na yarinya ba ta kai ba muna gani tunda a wajajen mun gani inda ana samun yoyon hitsari na yarinya ba ta kai ba an mata aure wurin haihuwan nan ta samu matsala tsara ta muna nuna musu kuma insha Allahu ana ganewa abin da muke nema bisa ga gayyatar gada kun gamu mu haɗi irin abubuwan da nake samu mm-hmm. to ya kamata wanga labari ya zamanto a cikin radiyuka a ci gaba da haɗin shi lalle eh, kamar yadda kun kai wannan inda ana samun wannan me ake cewa a cikin kasan tamu duk gaba ɗaya ta Nijar mm-hmm. to an su abubuwa duka za su rage yawa rishin samun labari ake samun kuskure da yawa amma akwai labari ka gani ko ko gashi to kai za ka kiyaye shi ga abin da nake son dan kara na gudu to madalla mu ma mun gode sosai to mu isa gare ku mai martaba mamman wasu dan agade sarkin badar gula hmm. a cikin yankin da koro a hmm. maradi hmm. ko kuna iya ku ba mu labarin yadda kuke fuskantar wannan al'amarin na wato yaƙi da auren gaugawa da ake ma yara. Lallai na gode da an ka bani magana kasan shi harka arme ko ko harka zamani shi zamani riga ce ita sa ta aka in baka sa ta ma sai ta sa. Lallai da can talitali tali maza na da arme tsakankanin dan uwa da dan kane ko dan uwa da dan uwa ko mazan da ashak gare su abin da ake ce ma ashak abu wanda baka son ka gani sai ka rihe wanga abin wanda baka son ka ji sai ka kai wanga abin ka rihe bakin karshe mu haka muka ce ma da an ango ana ji kashin kumyan ma shi shiga ɗakin amarya sai a yi arman yariya kamar ta samu shekara goma sha biyu zuwa sha uku sai a ɗauke ta da huda da komi da komi a kai ta yanda wanga hudi haka nan nan sai a kai ta gidan uwaye an kai ta gidan uwaye wurin sarakuwa ta kazama wata ta samu shekara uku wata shekara hudu namijin ma shi yana jin kumi a ce an gane shi a ya shiga inda inda inda inda mata shi su mutane ba su lissafi sai su diba wanga lokaci ya yi eh, to ranar shi kina sai a ce mata diba wanga shi an mijinki a samu tsohi na da masu albarka wanda ba su da kuɗin duniya shi kenan a koya mata aika duka wanda ya kamata da zama armenta da komi da komi duka a kwatanta mata to yanzu mutanen yanzu ba ɗaya suke ba duniya tana ci gaba kuma tana ci gaba da rashin haƙuri kai yaro da an maka arme ko ko da da an maka armi dan karmi dan shekara tamanin shi duko ga ya ya shekara goma sha biyu ina ashe ko abin wani abu ya kamata a rika kiyaye shi to shi ne mutane ya kamata su gane da shi shi kuma wannan matsala ce ba tunda in ba a tare ba ta ajiza a tunda wani in zuci shi tana da yana da hakuri wani baya da kenan an kai haka nan kamar yadda dan uwana ya faɗi kaga ana zuwa gidan likita wani a samu dan wani ba a samu uwa wani kuma ba uwa ba abin gashin nan kaga kenan an yi ban to shi ko wannan abu abin da aka kariye shi a waye kai shi ita waye kai ka bar garkuwa ce saboda mu da suke muna tare da mutane tunda wanda a cikin canton wanda a cikin village wanda a cikin turbi wanda a cikin abin duka tare da jama'a wani taron suna wani taron armi wani taron mutuwa ci da duniya ga an abubuwan uku ne ga armi ga mutuwa ga haihuwa suka tara jama'a ko ko wata kasuwa hakan ko ko an wani babban taro ka zo ka ja hankalin mutane a kwatanta musu da duniya yanzu ta sake kuma komi da komi ya kamata al'adu na da ya kamata mutane su bar barmance su ba don zamani yi ba mutum shi ta shi abubuwan da ba na ba waye musu kai ita wannan waye kai ba a gashi da shi <laughs> to Allah baka nasara kaman me yasa ne yanzu wannan dokokin suka bace kamar irin wannan al'adun na da me yasa yanzu babu su eh ba a ce babu su suna nan da suna nan zamani ne shi kuma da Allah ya duniya ma da zamani kowa jin ka kai ci maka zamani zamani amma shi kya san makiyayi shi ba gashi shi kai mu sarakan gargajiya abinda da gari mu kiwo muka kenan kana busashen ka suna gaba gare ka jama'a ka tara gaba gare ka kenan kai abin da a naka ka taro hankalinsu ka hana su shiga hanya ta haɗari kuma wannan abubuwan suna tare da kwaɗai na duniya ko ba haka wanda ce bu kuɗi ya wanga zamani ne yanzu lalle a samu kuɗi amma sun ka ce arha katagu magari ɗari kenan ka ka gani sai ka sa kanka cikin wani abin gashin nan kai mai gida kai mai iyali tun da sai a wace a barka miji shi ta ta shi bar macen ke uwa a kawo miki ita uba shi ma kala yana yi yana yi shi ma shiga shi bar macen sai uwa tun ka ce kenan tilishin abu abin da ka haihuwa ko ko an ka haihuwa maka don ka kenan da ya gaba haka nan ya kamata mu sa tun tunda Allah ya samu an ga masu hannu da shuni sun zo su kama mana tunda muna suka kama ma mhm. tunda talaka mu tare da su kuma da muna mu ne dangin mu ne uwayen mu ne wasu kandan mu ne wasu yandan mu ne kenan dole sai mu tare su ga hanya wadda bai kamata ba ka su shiga cikin abu wanda zai zo musu matsala ko ku zama mana matsala da mu duka to mun gode sosai Allah baka nasara eh kamar kin haɗi me ya kawo mamance al'adu lalle abubuwa ne wanda muke ɗauka al'ada ce muke ɗauka wadda ba tamu ba yawanci abin ƙasashen waje ne ake kawo shi a kan ƙasashen mu Nijar tunda wa'ansu abubuwa mu san su daga birni ne shi ke koma yake zuwa ƙauye al'adun nan nan birni ne don wa'ansu abubuwa aurace auracen ga ba mu san shi can ƙauye ba mu san shi ba al'ada masu ilimin ga su sun kaɓa da mu sai ka shi wuri kaza an kashe miliyan kai ba kai ba ka ce kai ma sai ka kashe wannan to shine mu muke nema a koda yoshi in muna samun dama ko ga ko ga radio ko ga tele ko ga eh, tarukan ga da muke muna kwadakar da mutanen su hankali na gode. To madalla mun ke da godiya. Mu dawo gare ku manajar amma yau da kullum alu iye. Kaman a ganin ku wani irin hujjoji ne suke sa uwaye suna yi ma yaran su aure tun suna ƙanana. Don eh, hujjojin da aka hisawa gaba bantin bincike da aka yi hujjoji na farin shi dai ne kawal a ce tsoron tabarbare tarbiyya domin akwai abu guda da a cikin al'adunmu ko wuce fami ko kowane uban yarinya ko uwar yarinya yana fata ya tsare mutuncinta har ta kai ɗakin armi wannan abu yake sawa ana gaugawa wani bi a tura yarinya don kawa wani sharji ne yake nan gare ka wani yauni wani yauni ne annan bisa kai gare ka mhm. kana ƙoƙari ka rabu da shi da wadanni ce da an ga siffata ya fara canzawa za ka ga mutane sun fara zuwa suna tambaya ana tambayar nan kana rike da ita aka iya haɗawa cikin hatsari to wannan abu yana cikin abubuwan da suke sawa ubannanmu suna zahin bada yara armi domin kana cewa ka huta don darajar mace aka ce a cikin gidan mijinta darajar mace kuma kuma darajar iyayenta a tabbatar da sun bada tarbiyyar kwarai ta tahi a macenta ina tsamma gane abin da ke yi a gidan mijinta to kun ga wa'annan abun suna sawa ubanne da wuri su ba da yarinya kuma abu na biyu a cikin tunanin cewa wadda a galgajiyance a da ake yi yarinya an an tura ta ma a gida ta yi shekara biyu uku hudu wani bihe da haka a gidan sarakuni ta har da sarakuwa ana koya mata tunda abin da ta fara gani a gidan nan a shekara goma sha biyu bata kara ganin su ba to in ta zo a gidan mijin wurin uwan miji wurin sarakuwa a nan ne za ta samu kuma ta koya ta gane ma yadda ake yin komi da komi sarkwa take mata take koya mata duk wannan tsawon shekarun kahinta ta iso gidan mijinta don kawal transition ne ake yi a gargajiyance amma a yanzu wannan babu shi don wanga kawal a cikin al'adu da an san da wanga hanya shi yasa har yanzu akwai masu turawa gani suke babu illa a lorke akwai illa domin wannan hankuri na shekara uku hudu biyar da ake ada yanzu ba a shi kenan dole sai an kuma biskan wada abubuwan suke na uku ko na hudu zan cewa akwai eh, kwaɗan abin duniya yana sa ai zahin ba da yarinya in Allah ya sa ka samu yarinyar da mutane da dama suna bubuga bakin gidanka sai kai dibin wanda duk ya fi kowa daraja ko wanda ya fi kowa abin matsi hannu kai kokari ka tura ta can don saboda a samu wani abu eh kun ga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke sawa wani bi ubannan mu suna zahin tura yara a aure. To wannan kwaɗayin da ke sa suke sauƙin ba da yaran wato ake yi musu aure tun busu kai ba. Kaman wani irin nazari za a kuma shi a matsayin ku ko na masu nazarin al'amura ne da kullum. Shi eh, talauci ba a cewa talauci yana iya sa wannan domin menene duka ko kana da talauci ɗan adam ko a cikin a cikin kasanmu ko a cikin a tarbiyyanci kowa yana da mutunci talaka ma yana da mutunci amma in an kai ka tare an ka hwado biskan iyalai masu kwaɗai shi ke sa wannan abu shi ke sa da wuri sai ka ga an ƙoƙari wanda yadda yake da abun duniya a tura mai ita eh, amma dai ba talauci ne ba musamman ke sawa don a ko wuya ka ga mutum ya ɗauke a ce shi ya ɗauke ta kawai akan jari dai tara ta reje ya meka ta don saboda arzikin duniya ko don yana cikin talauci din yanku ta ciki amma a talakawa ana samun masu riƙe mutuncinsu komi buga da ake sai sun yi nazari wanda ya zo na dan gidan kwarai ne ko yake ba adiba arzikin shi kuma a kusan wa'annan malar zama a ko wa'anda abinda suka sa gaba kwadai abin duniya ba a tsaya a dibi tushe ina fito a da shine nace ce muku a da fami ne suke armi in ban san famin ka ban ba da diyata mhm, ana bincike in madalla sai an yi bincike ko ka iso sai an yi bincike na shekara guda wani bi ne watanni a san dan wane ne menene a illa su menene annabu nasu hali na kwarai kahin a bar diya amma a yanzu ido liƙe ne da an gare ka zo da el mota ka juya kun ko kuma ka zo da kaya masu haske an tura maka yarinya to kun ga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda muke nan muna barin su mun gode sosai alu wato mu dawo gare ku mayayi lawali dan jimo Allah ba ku nasara shin kun taba samun wani horo daga wata kungiya kan daina yi ma yara kankana aure bon horo lalle muna da partenariat tsakaninmu da finiap zancen haraka aure tunda muna cikin mutanen da ke yin ayyukan wanda muke ba da horo kuma mu ma kuma ba da mu ba sarakunan horo ina cikin ɗaya daga mutanen da ke wannan aiki kenan partner din sarakuna da finap muna yin shi mun sha yin forum tsakanin mu da sarakuna tsakanin mu kuma da masu garra da al'umma wannan muna shashshada musu bisa harka wannan aure eh, shi ne wanda muke samun horo kamar yanzu a bangaren ku kamar an taba samun misali kamar a ce wata yarinya ga tanan zama tona auren ta zo ta kawo kara wajen ku ai bon ana samu a wuje na an samu tunda akwai yan lakwal da ta zo ta ci mana tana son ta lakwal amma uwayenta suna so su bada wannan na kira wasu bisa bila na ba su magana sun barta eh, tunanin arewacin eh, soli ne eh, kamar yaya ne kuka ta da mai bon umarni kun san <coughs> sarakuna an gode allah ba mu daraja na muna kwatanta musu mhm. unhwanin sun gani unhwanin eh, karatun mace tunda sun gani eh, a inda nake kasa eh, ta wannan yake cewa chef CSE ta wadda ke kula da mai yake cewa bangaren likita mace na ne kenan kin gani ni sarki ne amma ba hana ta aiki ba kenan sun gani kenan misalin barin mace ta yi lakwal ya bisa ga wannan da nuna musu haka nan kuma sun kai na amda wannan jamhuriyar niger ta kumshi manyan masarauta guda biyar tare da sarakunan nasu daban-daban sarakan gundumomi 238 da suka hada da sarakunan na gungu-gungu sannan kuma da na gari ruwa daban-daban sarakunan gargajiya na da kima sosai ga idon al'umma suna zaune lafiya da talakawansu ayyukan sarakunan sun hada da gudanar da shari'a cikin ruwan sanyi tabbatar da kwanciyar hankali cikin yankin nasu da makamantan haka Ƙungiyar sarakunan gargajiya da ta ƙumshi lahirin sarakunan gargajiya na Nijar na aiki hannu da hannu da ƙungiyar UNFPA e inda suke kawo nasu ƙoƙari wajen wayar da kan al'umma kan kiwon lahiyar matasa sasarri tsakanin wannan da waccan haihuwa da auren gaggawa da ake ma yara. A jimilce mutum dubu ɗari shida ne wannan tsarin ya shafi a kowace shekara babban magatakardar kungiyar sarakunan gargajiya ta ƙasa actn malam albade wanda lalle ne suka sa kungiyar sarakunan gargajiya rungumar wannan tsarin cewa da hulɗa tsakanin tsakaninku da kungiyar unfpa l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, Ƙungiyar ah, ENFPA ita ce ta buƙaci aiki tare da ƙungiyar sarakunan gargajiya ta ƙasar Nijar dangane da auren yara ganin irin jan ƙoƙarin da ƙungiyar sarakuna ta yi tare da UNICEF a cikin tsarin yaƙi da cutar polio domin eh, gudunmuwar da sarakunan gargajiya suke kawowa ita ce ta yi sandiyar da ƙasar Nijar ta yaƙi cutar polio a shekara ta 2007 wannan sakamako shi yasa ENFPA kai ta nemi aiki tare da mu don mu wada kan al'umma don cokan wannan matsala ta auren yara wanda ya saba wa al'adunmu na da. pratique de mariage des enfants qui ne répondent plus aux normes anciennes ko kun samu wani tallafi ya ne koyar tallafin da kuka samu UNFPA Nuzafiye. Ƙungiyar ENFPA na tallafa mana wajen wadda kan al'umma idan muka tattaro jama'a muna wayar musu da kai wajen saka yara makaranta, kiwon lafiya da kuma auren yara ko kuma auren wuri. Wannan su ne hanyoyin da UNFPA ke taimaka mana. Misali, mun taɓa samun tukuci na yabo na UNFPA na na duniya a shekara ta shida dangane da ayyukan wadda kan al'umma da muka yi musamman ma kan ziyartar gidajen likitoci saka yara cikin makarantu da barin su har su kai shekaru goma sha shida da dai sauransu. Et faire les enfants à A ɓangaren ku, sarakuna nawa ne suka samu wannan horon? A Akalla a yanzu mun ba sarakuna 215 horo a cikinsu akwai sarakai masu garuruwa shugabannin gungu masu unguwa da dai sauransu. Ko kuna da wani tsari da kuke hangi a nan gaba? nous continuons toujours par les mêmes pratiques. Kamar kullum muna haɗuwa ne a cikin cibiyoyinmu da ke cikin jihohi inda mambobi ke tattaunawa kan tsare-tsaren ayyukan da za a gudanar a ɓangaren gundumomi ko birane a ƙara mai da hankali kan wadda kan al'umma domin kowace shekara tana tare da nata tsarin kuma yana da kyau mai da hankali kan ba mata da 'yan mata incinsu. Eh, da jan fi. na ku ɓangare mai martaba muhammad wazidan kamar kun taba samun irin wanga a misali na allah baka nasara lauli to kasan yan magana sun ka ce wani jama'a da yawa duka wasu 'yan matsaloli irin wannan mu daga nan da can maka gyaggyara su inda yariya ta zo dai ta zo ta ce a ita lakwal ta kaso amma ga ta samu wanga matsalolin ko ba haka ba sai mu kira iwayen mu kwatanta musu kamar yadda sirki hudi daga nan ko ka gani wasu su dauka amma su misali jin su kai kudi ba wancan kaza ita lakwal ne ta ga ta nan tana zaune da abin gashi ta bai hana ta wani abin gashi kamar yadda kudi shi na da mace likita ne ma yana da mace likita yana da mace kuma sharje na sai ma duk kuma sarki na ne ko ba hana su aikin su kinan an ga a bar su su yi karatun su a bar su kuma a ba su lahiya ko ba haka ba da arman doli paske eh, abu biyu ne arman doli da arman karamta to duka in kallon kai lissahi kai nazari can gaba sai ka ga duk ciwon su guda ne duk ciwon su guda ne arman karamta ita yarinya ba hankali da gidanta an gobe ta amfana dole kuma yarinya ba ta so a cilasta su amma can in kai nazari ka gama sai ka ga duka matsalar su duka wuri guda ne za su tafiya tun da can wurin matsalar su dai wurin girman su ne da su da abin gashin su dukkan wannan dai muna dan kwatamtawa kuma har waje muna cikin sarakan da suke muna tare da mutanen abin ƙarfi ne don mun sun ba mu horo kuma mukan kan mu cikin gurbukin muke mu ba da horo a ba mu horo kuma mu mu ba da horo kenan yanzu horon abin da ya sarakuna garuwa yawa gare su garuwan da an dako cikin nigeria sun kai dubu goma sha bakwai ko sha takwas ka gani sannu sannu. ba a cada yayi abin ga amma duk da yadda in dai labari ya kai sai a ce alhamdulillah ko ba haka ba to kamar su kuka samu horo daga can a wajen naku kuka zo ya ne kuke kuna isar da sakon ga mazauna garin naku talakawan ku yanda muka yi su akwai lokacin da etap etap ne kamar premier trimester sai a ce to ga aikin da zamu kenan sarakai kamar yanzu miki misali kamar eh, region kinmu abin da muke wajen sarki 32 kusan mai sufar tranche ga abin da sun ka dan abin gashin baiwa ce duka gaba ɗaya wanga gami sai mu yi da wa'anga kuma wani kuma ta tranche kuma sai mu yi formin wa'anga sa'annan su kuma wa'anga da mun kai formin kuma haro su ma mutum su kowane ta cikin ƙasar shi shi ba da horo shi ma ya ce mana ah, na ba da horo gari kaza na ba da horo gari kaza na ba da gari kaza horo ko ba haka ba sa'annan mu da ba akwai ekip ta mu ta supervisor don kamar mu kasan maradi mu shidda ne don mu biyu na kwaro yauwa mu mu zagaya mu ga aikin nan da mun ka ce musu yi sun yi shi ko mu tambayi ko mutanen mazauna karkara sarkin ku ya zo ya ba ku horo nan ne a ya ba mu horo nan ne abin da ya kama daga bakin nan armi haraka lakwal hashi duka da abubuwa da wanda za su kawo eh, eh, rishin cikas ga jama'a mm-hmm. duka wanda zai tattalin alheri ne ga mutanen mu shine muke sai bisa gare shi ko ba haka ba to madalla mun gode mu dawo bangaren naku wato mallam alu kaman wace irin rawa ce al'adu suke takawa a fagen yaƙi da auren da ake ma yara kankana. E to al'adu inda ba dan tabarabare wasu ba da, da muke nan muna gani da ina tsammani wannan ba babban matsala ce ba haka. Saboda na kwatanta muku yanzu auren in aka yi shi yarinya bata zuwa gidan mijin kenan kahin ta kai wannan lokacin bi izinilla ta kai shekarun da za ta iya zama da miji nan salma a siffata ta yi jikinta ya yi kwarin da za ta iya ɗauka ciki haka ko kuma a hankalinta ya kai inda za ta iya zama da miji amma a yanzu bisa kan waga sabo yanayi da muke ciki na taɓarɓarewar al'adunmu don shi yasa matsala ta kenan menene taɓarɓarewar wannan da honorable sarki faɗi ne muna cikin lokaci na rashin hankuri mazaje ko samari ba su da hankurin da za su zama da yaranya shekara biyu uku hudu mhm. don wannan abu na fari ne abu na biyu shine abin da ake cewa mass media al'adun kasashen waje da muke nan muna ɗoka muna ɗoka su me yasa wannan abu muke ɗoka su don saboda yara yau a matsayin lokaci duka ƙarfin lokacinsu suna tare da tele suna tare da eh, yanar gizo-gizo ta salula yau kowa ka da salular yana da yanar gizo-gizo a gare kenan duniya gaba ɗaya ce kenan da ita a hannun shi duk abin da yake faruwa ƙasashen duniya yana da shi a minti guda da a tsakaninsu kuma Allah ɗaya ya san irin abubuwan da suke nema suke kallo suke gani a ciki shi yasa yanzu yara hankalinsu ya wuce inda ake tsammani kana da yaro ne amma sanin waɗansu abubuwa ya fi ka amma a lokacin al'adunmu komi kawar da tsari shige menene da tsari yaro a shekara ɗaya zuwa shekara bakwai an san menene za a koya mishi an san menene za a faɗa mishi uba yana iya rantsewa yaron shi abin da za a gani a shekara goma bai san shi ba amma a yau yaron ka na shekara bakwai baka iya rantse mishi bai san abin da ake gani a shekara goma sha biyu ba kenan kun ga akwai gurɓace al'adu shine babban matsala a yau amma inda a ce wada mekanis da yake shine ake biya da wanga matsala bata taso ba mu dawo gare ku mai martaba mayayi lawal dan jimu kaman wani irin kokari ne kuke yi don shawo kan matsalar auren yara a cikin yankin naku na da koro bon eh, irin kokarin da muke kamar yadda na shaida muke mhm. dangance da taruka muna tara masu garura tunda kamar da na faɗa miki muna da partenariat tsakanin mu da FINEP da UNICEF amma mun ka ɗauki yanki yanki yana da akwai ɗakuna wannan na shan magani muna kirawo garuruwan duk da ke mai gari mu ce mashi ya zo da mutum biyar ko mutum goma haka da mata sai mu tara su yankin nan na Cas de Santé mu ba su labarukan dangance da auren doli da barin mata su zo wurin shan magani kenan kin irin sensibilisation inda da muke bisa ga wannan abubuwan tunda an ka dauka kamar sarki sai a ce mishi ya dauke kamar card de santé ko biyar haka kenan ya rubuta din mutane ya ba su abin nan kwa ya ba su horo bisa ga wannan ne haka nan ne kuke ta yadda sakonnin naku ta yadda wannan sako bisa ga wannan bancin wannan kuma na shaida miki mm-hmm. lokaci lokaci akwai in taro haka ko na aure ko na haihuwa ko ko haka hita lokacin da gwamnati ke hitawa in an tara jama'a wannan kakin a ce an ba da wannan an fara wannan taro mhm. muna kiran al'umman nan mu shaida musu irin abin da mu ma ake horar da mu da shi mhm. eh. to ya ne suke karɓar sakon naku an reman alhamdulillah tun eh, da dangance da partner mu na hulɗa mu da muke tsakaninmu da finiyar hallan bayabo sun bamu sun ga a wancan lokaci da suke aikin su can ba su budo sarakuna ba sun ga yanzu da sun ka budo sarakuna <laughs> sun ga canji alhali yanzu ma cikin eh, wannan kwanukan unicef ta gani da wannan lokacin muna da ita muna da partner da ita mun ka an kaɗan rabu amma yanzu ta komo <coughs> tsakaninmu yanzu za ta ɗauka region ɗin zandayar maradi za ta ɗauka ta gani test bisa dangance da auren doli har ta fara horar da sarakuna eh, inda muke to madalla mun gode mai martaba muhammad wazodan ko mm. kuna iya bayyana mana adadin shari'ar da ku gudanar kan hani ga auren ƙananan yara a cikin yankin naku kama a shekarar ga kuna iya bayyana mana adadin shari'ar da ku gudanar dangance da wannan fannin arme irin na kankanan yara eh. to gaskiya dai mun ga aikin da mun kai ko ba haka ba in mutum mhm. yana yaba kan shi sai mu ce mu yaba kan ko ba haka mu dai a shekarar bana ba mu samu haraka armen babu dai wadda ta zo ta ce mana an mata arme na dole ko na karamta ko na ban ko ba haka ba mhm. mutum da dai muna jan hankalin su mu ba mini nisa da su tare da su miki dare da rana mhm. kenan kana kana tare da mutum in ka gaza shiga hanya wanda ba ta gaskiya ba aka gani sai ka taro shi mu an horar da mu kuma muku horawa yanzu mu hora kuma wasu wanda aka hora to kenan <laughs> yan magana sun kace ai mutum bai amana da biri sanda shi ta dake ko ba ka ba to yanzu kaman a shekarun da suka shige hmm. an samu kaman adadin shari'a da ka gudanar bisa wannan fannin to sana'a na wa'annan ne abin ga to gaskiya ni sai in ci anya mun taba samun su parce que ni dai digirin dai ni kan kaina na zama interim da so sunset a 88 ko ba haka ba ban taba samun wannan abin gashin na yalla bai wuce ba eh, eh, wata AA eh, yara ne ko ba haka ba ko su an kasa su dalle a musu arimi mun ka hana sai da jumel diyan wani mai gari na director kin ya ikiriyar busa ga ya aika min da takara ni kankana na zo suna cikin dadde ana ta kada kada an kace hidda su kenan kaga an ka zauna lafiya sai sun ga kare dalla lakwal kin su shikenan wanda lakwal ta dauka ta dauka wanda lakwal ba ta dauka ba ko kuma ta abin gashin ko ba haka ba amma mu da gare wannan matsaloli ba mu ca ba mu da su cikin yawa ba a rasa da birbi gale su ko ba haka ba mm. amma wannan abu nan birni dan ne yawa amma mu can matsalar mu dai wanda muka sha hankalin mata na ƙauye su zo likita mm-hmm. ko ba haka ba matan eh, masu tukuna da masu aihuwa da abin gashin nan da su kan kansu likitocin su mu sha hankalinsu kuma su da karɓa tun da dan malati in ya zo wurin ka likita ka karɓe shi cikin kashi ɗari na ciwon shi ka hidda mai hamsin ramban in ya zo ba karɓe ba kenan ka ƙara mai wata ɗari bisa ɗari kenan ko ba haka ba don wani su ne muke shan su can kamar yadda sarki hudi da kaza da santekinmu da garuruwan da a kusa tun da mucin can zaman karkara sai gari ga mutane ne akwai noma da akwai sedantar ko ba haka duka gabe ko ba haka ba amma wannan matsaloli na riba riba a kwaso su wannan dai da dan dama dama mun kare su Allah ya kare mana su ko ba haka ba kuma muna fatan wanda sun ka ji wanga kira namu su yi hattara. Allah ba ku nasara kamar yanzu kun ba misalin wasu 'yan mata 'yan toyo da aka sasu a lallema amma kuma da yake kanana ne kuka hana auren. ya ne aka kaji wannan labarin yan matan su kawo karan ko kuma uwan suka zo su gaya muku a'a mushi mushi mhm. ya faɗa mana ko ba ki gane ba mushi lakwalkin shi ce ga su za a musu armi yake da mun kaji labari na faɗa ma prefe sa'annan ma su prefe ne ko ba haka ba yace mun to a ta ai kokari abun ne kire mai gari shi kuma ɗiyan mai gari ne ma da ba da mishi kai kai da ka iko kuma ka tai ka zo kai wani gari shinkafa na ce mishi kai hankali da kanka ko ba haka ba kenan an ka yadda su kenan sai da dakwal taggashi da su yanzu wannan ma za sun zo tsohi ma zo <laughs> sun kusa kai gashi. To mai marka mayayi lawali a wajen ku kun taba sam irin wannan misalin kamar a cikin shekarar adadin shari'a na kai dangance da irin wannan yanayi. Na auren abin nan auren auren dole. Mhm. Bon kin san eh, kamar yadda sarki ya faɗi mhm. eh, mun talaka mu tare da su miki babu abin da zai wanzuwa cikin ƙasar na mamu labarin shi babu shi in kiga kurakurai daga region sai department amma canton a babu shi babu ranar da a'a babu ranar da ba mu samu abin nan in aure za a yi yau talaka yana jin daɗi a ce sarki ya ji ko suna ko ko wani nashi ya ji kenan wani abubuwan ba mu san su ba <coughs> in kiga matsala département euh, abin nan region amma le canton la inda sarki yake shi na rike da canton din shi in ya to ma cikin in ma cikin ya to cikin cikin department ne kiji sarki ya ce a ni garin ga department bai iya mashi tunda je kana yake ne kowa ta haine yake amma canton garuruwan nan alhamdulillah abin da mun ka hodi suna dauka ban mu taba shin wannan abubuwa ba in kiga kuma duka ko da ma tana lakwal to mu shi ma mu labari ko da bako ne ya zo wanda dai sun yawanci ma da kike gani exodan din nan ne in sun ka zo sun ka zo da wani hali shine amma mu ma muna korar da su bisa ga wannan abu eh, mai sunan ban vraiment ba mu da wata matsala wato malam alu mu dawo kanku kaman a ganin ku menene abun yi dan shawo kan wannan wato kaman jama'a su canza halayensu kan wannan aure na gaggawa da ake mayara. yara Okay. abun yi eh, ina tsama shi ne unicef ta kenan tana yi da finiap tare da taimakon sarakun gargajiya na niger shi ne abun waye kai tunda abu ne ya shiga al'adunmu ya shiga kawar rayuwar dan adam yau da kullum kenan in za a son a canza shi a ɗauki mataki bisa kai gare shi dole ne sai an yi ta waye ma mutane kanu kuma Allah ya sa na dama sun yi nazari babba nazari shine na haɗa hannu da sarakan gargajiya a yau har zuwa gobe martabas tana nan sarki abu ne wanda ake girmamawa kawal uba ne wanda ake shi magana shi in ya ce a yi yi ake ba iri ɗaya suke ba da yan siyasa shine babban sa'amu da Allah ya sa akwai su kuma akwai malamai kun an ga abu biyu shika shikan ga biyu aka kama su duk wani tsari sabo ake so a kawo wani waye kanun mutane ake so a yi in aka sa su a gaba izinin la yana yi domin har yanzu kimar su akwai ta kenan a ci gaba da wayar da kan al'umma shine dabor na fara பாரு na biyu a yi ƙoƙari a samu iya mata su shiga lakwal kuma su jima a cikin lakwal domin suna lakwal filis shekarun suna jimawa a cikin lakwal don yana sawa arme da wuri ya rage domin duk yaran da take cikin lakwal in ma a ce shekara goma sha shida ta kai lakwal kenan kin ga an ci wajen shekara biyar a sama amma maimakon ta shiga ta yi arme a shekara goma sha biyu karatun dalilin karatun da take yana iya kai ta shekara goma sha shida sha takwas tunda yau uba in ɗiyarka tana lakwal in ma an zo gidanka an buga kana cewa karatu take amma in bata karatu baka da wata hujjar da zaka cewa a ah, ban ba da ɗaya ta armi domin in ka faɗi haka duka 'yan ƙasar ka zagi za a yi maka kowa nuna ka zai yi. kenan shi ke sawa zaman talakwalkin nan yana da mahimmanci yana da daraja kwarai kenan ya kamata a samu bayan sensibilisation kin ga a samu kuma a yi kokari iya mata su shiga lakwal kuma su dawoma a ciki eh. a ganin ku yin amfani da al'adunmu yana sa a kawo ragowar auren gaggawa da ake mayar yin amfani da eh, da al'adu ban iya cewa zai kawo eh, mai ake cewa mahuta amma yana iya contribute sai eh yana iya taimakawa madal ai yanzu kawo cikin al'adu waɗanda sarakun da ake aiki da su ai su ne shika-shikan eh, al'adunmu su suke lefiliya kawo masu rike su madal ai yau da su ne ake na ana aiki don saboda a waye ma mutane kanu su gane amma a cikin al'adun kawo al'adu da yawa abubuwa da yawa ne akwai pratik waɗanda ba su da kyau mhm. wanda ya kamata a hudda su domin abun shi tai da kyau eh kawal yanzu misali wanda nake hukunta zu gaugawan armanin da ake ada domin an san yarinya in ta tayi ba ta zuwa gidan miji tana zuwa ne kuma a koya mata amma a yau babu wannan aiki ginin dole ne mu kuma a nazarin mu a canza a kin ba da yarinya da wuri ai hakuri a rike ta a gidan nan shekarar nan uku za ta yi a da can gidan sarkun ne a aza mata sunan gida ta kara su in hudu ne ta kara su lokacin an tabbata an eh, shaida da ta kai birema diya mace wanda za ta iya zuwa armi kenan kun ga irin ka irin wa'in kananan kurakurai su ne kamata a yi ajiyar shirbi suka gare su a canza su domin abubuwa su zo daidai. mun gode malam alu ayye isa madalla To mai martaba mu yayi lauli dan jimu. A ganin ku shin menene ya kamata a yi don a shawo kan wannan matsalar mutane su canza halayensu? Eh, shi abinda da ke da kwai cikas lishin labari. Tunda lalle akwai wurare da yawa inda radio ba a samun shi ba a samun shi don abin da ya kamata da a ta yi nake ganin nan yawanci in ki diba da forum forum ɗin da ake taron ga da ake da wani atiri da ake birni ne ake yin shi yawanci kawai ba su labari in ba mu haka shi ba mu da radiyoyi babu tele lalle alhali sarakuna aikin su ne amma ayyuka sun yawa ba da ma da yake muna da partenariya ba da UNICEF da FINEP da abin ma ba a san ba ya yake ga wani lokaci amma muna neman masu hannu da shi ne su waɗanga UNICEF da FINEP su ba su gani inda babu radiyoyin nan a kai su sarki ko zamane yake inda an ji shi a ɗauki abin da yake yau gashi in ki diba tsakanin da ya mai ya kai wajen kilo dubu alhali in zaune nake dan radio ya zo ya mini ga tambayoyi da yake mini ya watsa cikin kasa ta to alhamdulillah a cikin kashi goma tare mutanen su shi kuma da an ji ma magana a ce a wane wane kenan abin da faɗi mu ɗauke shi shine muke neman a bunƙasa wannan rishin labari shi ke kawo kurakurai da yawa wadda da son ƙara da muke da godiya mu dawo gare ku mai martaba mamman kamar ya kuke ganin ya kamata a yi wani irin hanyoyi ya kamata a bi don ya zamanto an shawo kan wannan matsalar ta auren da ake ma yara tun ba ba. Hanyoyi suna da yawa sai dai wuya gare su. Na daidai waye shi kuma waye kai kuma sai an zo ga shama'a. Kenan an ka zo ana waye kai sannu sannu sannu kala ba su gane ba har su kai su gane. Wanda ya ki gane kuma in ya ga abin da ya wanzu bisa ga wani sai shi ji tsoron hakan. Na biyu kuma kayan aiki. kamar yadda dan uwa na faɗi mu da can da muke dai ba mu da gidan radio radio sai fm ta nijar mu sa dogo anten har ta karshen radio ma wata ko baki gan mu samu labarin yamma inda baki tun da ni daga dan kwaro kilo 72 ne shi shi na kilo 105 gabas cina ka gani kenan babu radio babu tele ina labari za shi ka gani shi ko can la lokacin da su annama mutane namu na da wasu su hau dawaki wasu su hau raƙun a ta gangami ana ta ba labari to yanzu wannan lokaci zamani ya zo da abu mai ba kayan sauki to tunda Allah sa kayan sauki sun samu mu ma a samu cikin kayan da sauki tunda wanda masu hannu da shuri ko ba haka ba su ba su gani tunda ba wani tsada gare shi ba abin ko ba haka ba ko ba su yi hanyar da wancan za su yi su zo su abin gashin tunda da zamani kamar da mai yahudi aka ce kai kutsa kutsa ai sarki na magana ku saurari abin da ya hudi dan jaji ai rana kaza sarkin mu yayi magana ga abin da ya ci ga abin da ya ci banda na kan ma kai sarkin nasu na wani ma can su ji labarin can sarkin wani kaza na wuri kaza yi magana bisa ga haraka kaza haraka kaza tun da ga kokowa ce aka ta'adi ne kamar wutar daji ce kenan in ba a mata ba farfe ka gani tsallace za ta har ta kai ta yi barna don kenan abu ne wanda ya kamata vraiment mu sa da ƙarhi da taimakon masu hannu da shuni wannan labarin shi kai ko ina kuma Allah sa kuma mutane kuma su gane ko ba haka ba saboda duk da zai ce maka wani zaburo da gudu ka hawa ɗari jiya sa'an nan a ta yi da ugu ya ce ba shi da kenan ka ga kakka bi wannan magana tashi kuma haka ba don ka kenan wannan abin ya kamata mutane su gane da shi sun ka ce gani ga wani ya hisa eh, da hausa mai gyara mun hausa ta gani gani ga wani ya hisa shi ke sa tsoron Allah madalla yan hannun ka gema dan uwan ka kama da wuta to kai ma ka sha mana ka ruwa kenan ita sensibilization ita garkuwa ce garkuwa ce ita ba gajiya da aka da ita kullun yin ta aka kullun yin ta kullun yin ta aka har mutanen su gano da lalle abin ga suna aka ma abin ga muna baka ma kan mu tsakankanin mu da junan mu kuma su wanda ya zo gidan likita ya gano abin da aka faɗa mishi gaskiya ne anan da ya maka zo karshen shirin ƙasar Nijera ta ɗau da shawo kan matsalar auren yara kenan ya zama wajibi ga masu ruwa da tsaki a bangaren al'adu da shugabannin gargajiya cewa da sarakuna su ci gaba da kawo nasu su kokari domin cimma wannan gurin wanda idan ya tabbata to zai taimaka sosai a cikin rayuwar ɗiya mata da ci gaban al'umma da ƙasa ga baki ɗaya a madadin bakin namu wato lawali mai martaba mayayi lawali dan jimo sarkin soli Tagres, da koro jihar maradi da mai martaba muhammad wazodan agali sarkin badar gula da koro a shi ma a jihar maradi da kuma ministan al'amura na yau da kullum cewa da alu aye isa ni hawa usman tare da can da ya taimaka mana a can kan na'ura nake ce muku sai wani jiko huta lahiya.